الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yau takwas دا دا shaban dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma daidai da 21 ga watan March 2021 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka zahiratu ba'fil iman al-asbab al-mazahir al-ilaj na babban malami a Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajji dan ba mun ta ba mun fara karatu daga farkon littafi Muyi bayani akan alamomin raunin imani har muka zo karshen alamomin da malam ya ambata wajen alamomin guda 22 daga nan kuma malam ya shiga wato kashi na biyu a cikin littafin shine asbabu da'fil iman wato abubuwan da ke jawo raunin imani ga mutum muyi bayani akan abu na farko da malam ya ambata shine al-ibtiadu anil ajwa al-imaniya fatratan tsawila. shine ya zama mutum ya nisanci wato wuraren imani na tsawon lokaci idan mutum baya wuraren da zai diga abubuwan da za su kara masa imani ba komi yawan imaninsa a hankali imaninsa zai fara raguwa abu na biyu da malam ya ambata shine al-ibtiadu anil qudwati as-salihah zama mutum yana nisa daga wato jagora na gari ba shi da wani wanda yake kallo wanda zai zama masa misali na kirki wannan shi ma yana kawo raunin imani ga mutum ina ganin muka saya za mu tashi daga abu na uku da malam ya kawo a shafi na 22 na'am abu na gaba daga cikin abubuwan da ke kawo da ke jawo raunin imani ga mutum shine yace malam ce wa min al asbab daga cikin waɗannan sabuba akwai al ibtiadu an talab al ilm al shar'i idan mutum yayi nisa daga neman ilimin shari'a wato ilimi ilimin addini yana da matukan muhimmanci yana da kuma da tasiri mai yawa a wurin wato karuwan imani saboda mai idan mutum yana da ilimi zai zamanto yana bautawa Allah ne bisa ga basira zai kyautata ayyukansa na ibada wanda kuma hakan zai jawo masa karuwa a imaninsa idan mutum kuma ya zamanto ba shi da ilimi ya zamanto jahili ba ya neman ilimi to zai bautawa Allah akan jahilci wanda kuma komin aikin ba komin yawan ayyukansa na ibada inda ba kan ilimi yake yi ba to ba za su yi masa tasiri kyakkyawan tasiri ba ina fata mu gane saboda haka daga cikin da ke dawo ni imani akwai ni wato mutum ya nisanci neman ilimin shari'a yace wal ittisalu bi kutubi salaf sannan kuma daga cikin da ke dawo ni imani shine zama mutum baya saduwa da littattafan salaf littattafan magabata na gari wal kutub al imaniya allati tuhyi al da kuma littattafan imani waɗanda suke rayar da zuciya malite fa hunaka anwa'un min al akwai wadansu nauyuka na littattafai ya hissu kari'u bi bi annaha tastasiru fi qalbihi al iman mai karanta waɗannan littattafan zai diga ji cewa suna tayar da imani a cikin zuciyarsa wa tuharrik ad-dawafi'a al imaniya al kamina fi waɗannan littattafai idan yana karanta su za su dinga motsar da ruhin imani da ke ɓoye a ransa wa ala ra'siya kan gaba kan idan waɗannan littattafai shine mai kitabullah <clears throat> akwai littafin Allah wato alqur'ani <clears throat> yace wa kutubul hadith da kuma littattafan hadisi kuma kutubul ulama al-mujidina fi raqa'iq wal wa'd sa'annan kuma littattafan malamai almujidina fi raka'i malaman da suka kore wajen wato maganganun da za su tausaka zukata shine raka'i wal da kuma wa’ad kusan malamai daban-daban suke akwai malamin da za ka cewa yana da ilimi amma kuma bai iya wa'azi ba ya san hukunce hukunce addini ya san komai amma in ka ce ya bada nasiha yana cikin imamu da za su fara jin bacci ina ina fata maka da maganar sa baya tasiri a jikin mutane ba wai ba shi da ilimi bane kawai haka illa yayi Allah ya yi shi maganar sa baya tasiri a jikin mutane akwai wanda kuma za a gan cewa malami ne kuma ya iya magana da zara ya fara ma mutane magana zaka zan kowa yana zubar da hawaye ina fata maka ne saboda haka akwai malaman da idan suka maka rubutu in ka karanta littafin su za abun zai kara maka imani saboda karanta da wadannan littattafai yana kara ma mutum imani rashin karanta su kuma zai yi rage maka imani yace misal kutubul allama ibnu qayyim misalin littattafan babban malamin ibnu qayyim ibnu qayyim ya da littattafai daban-daban daga ciki akwai littattafan da ya rubuta akan raka'i littattafan da ya yi magana akan abubuwan da za su tausasa zukata daga cikin su akwai littafin sa mai suna adda'u wa dawa ana kiran shi adda'u wa dawa ko kuma aljawab al-kafi liman sa'ala an dawa ash-shafi wani littafi na haka ba shi da girma sosai idan mutum na karanta shi za ka ji yana kara maka imani haka na kuma yana wani littafi ana kiran shi madarijus salikin an bayyana manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ma littafin sani na ibnu qayyim yana da kyau sosai idan mutum yana karanta da wannan littafi ya wa ibnu rajab alhambali shi ma wani babban malami ne ya yi rubutu ya rubuta littafi da dama daga cikin littafansa na raka'ik akwai lata'iful ma'ari. sannan kuma yana wani littafi sunan shi ahwalul qubur littafi ne da ke magana akan irin rayuwa da mutum zai yi a cikin kabarinsa sawawu rayuwa ta ni'ima ko kuma rayuwa ta azaba Allah ya kiyaye mu idan kana karanta wannan littafi ko yaya zaka ji abun ya sa maka tsoron Allah ina fata mun gane yace wa gairuhum da kuma cin cinsu akwai malamai da dama da suka yi rubutu daban-daban akan rakai, irin so ibnu jawzi yana da wani littafi talbisul iblis littafi ne da ke magana akan yanda shaytan ke wasa da hankali mutane yake fadar da su daga hanyar Allah in kana kan sarwa wadannan littattafai abun zai kara maka imani yace wal fa'u an mithl hadhihi al kutub yanke yankewa daga irin waɗannan littattafan muke zama to ya yanke alaka da irin waɗannan littattafan ma'al igrak fi al kutub al fikriya fakat tare da cewa mutum ya nitse cikin karanta littattafan falsafanci kawai to wannan dole zai jama mutum rauni imani ba ka karanta littattafan da za su raya da zuciyanka sai kuma ka zo kana karanta littattafan falsafanci kawai wannan zai kara nisanta da mutum daga hanyar Allah yace au kutubul ahkam al mujarrada anil adilla ko kuma mutum zama to kawai yana karanta littattafan hukunce hukuncen shari'a waɗanda ba a kawo su tare da dalilan su ba irin waɗannan littattafan ba wai ba su da kyau bane ɗalibin ilimi a farkon matakin neman iliminsa yana da bukatan irin waɗannan littattafan mana littafin da za su bayyana masa hukuncin shari'a ba tare da dalili ba kawai hukunci kaza kaza hukunci kaza kaza farilan alwala kaza farilan sallah kaza farilan azumi kaza babu aya babu hadisi babu komai kamar littattafan mu na maliki da makaranta irin su ahlare irin su ashmawi irin su iziya da sauransu ai babu wani aya ciki ko wata wani wadannan littattafai ba wai ba su da kyau bane suna da kyau ga ɗalibin ilimi a farkon matakin sanan neman ilimi daga baya kuma akwai bukata ya karanta littattafan addini waɗanda za su masa bayani kowane hukunci tare da dalilinsa saboda me idan mutum ya zama to kawai yana karanta hukunce hukunce ne babu dalili wannan zai sa shi ba zai san hikimomin shari'a ba ba zai san wato dalilan da ya sa shari'a aka gina wasu hukunce hukunce a shari'a ba wanda kuma sani waɗannan hikimomin da sani waɗannan dalilan suna kara ma mutum ne akan abin da yake aikatawa ko ba haka bane ka san cewa Allah ya wajabta abu kaza ne saboda hikima kaza saboda dalili kaza amma idan mutum kawai ya zama kawai ya dan san cewa abu kaza wajibi ne abu kaza sunna ne abu kaza kaza ne kawai amma bai san dalilan su ba bai san hikimomin da yake karkashin su ba to wannan zai jawo masa zuciyarsa zai zama to a bushe kawai yana karanta wannan abubuwa ne kamar jarida amma ba sa masa tasiri a zuciyarsa yace au kutubul luga ko kuma littattafan larabci mutum kawai zama to ya kore a harshen larabci ya san nahu ya san balaga ya san sarku, amma bai san komi na tafsiri ba misali abu malaman haka ko babu su Zaka mutum ya yi larabci in yana magana larabci zaka ce balarabe ne baya kuskure amma kuma ba shi da ilimin shari'a wato ilimin shari'a daban ilimin yaren larabci daban wanda ya karanta larabci har yana da digiri a larabci daya yake da wanda ya karanta english ina mata mu gane in dai bai hada tare da karanta littattafan shari'a ba shi yasa za ga wani malami ne na larabci amma kuma zaka same shi yana sakaci da abubuwan addini zaka same shi baya baya lura da sunnan manzo Allah misali yana taka wando yana asige mu bai damu da abubuwa da na banza ba misali saboda mai kawai ya kore ne a harshen larabci ba shi da ilimin shari'a ina fata mu gane saboda haka neman ilimin larabci yana da kyau wasila ce zuwa ga fahimta addini amma idan mutum zama yana neman ilimin yaren ne kawai ba tare da amfani da shi wajen koyon addini ba to wannan ba zai masa tasiri mai kyau ba haka nan kuma yace wal usul masalan haka nan kuma misalin usulul fiqh usulul fiqh wato wani bangare ne wani fanni ne mai muhimmanci fahimtar usulul fiqh zai taimake ka wajen fahimtar fiqh amma idan mutum ya zama to bai hada wannan abun da tare da neman ilimin addini ba shi ma zai maka mummunan tasiri yace min al ashiya allati turitu ahyanan ah, ahyanan kaswatu kaf irin waɗannan abubuwa suna da cikin abubuwan da suke jawo mutum wani lokaci ya za wato zuciyarsa ya ke kashe sai malam yace wa hadha laysa zamman fi kutub al-lugha wannan ba wai ana zargin karatun littafin larabci ba au al-usul ko kuma karatun littafin usul Wannan wa da kuma makamancin su bal huwa tambi wala ce a'a kawai tambihi yake yi liman a'rada an kutubu tafsir ga wanda ya kauda kai daga littattafan tafsiri misali wal hadisi ko kuma littattafan hadisi baya karanta wadannan ko kuma sai dai kawai littafin larabci fala takadu tajiduhu yakra'u fiha irin wannan sai ka same shi kusan baya karanta komai a cikin littafin tafsiri ko hadisi ma annaha hiya al kutub allati tasil qalb billah duk da cewa wadannan littattafan su ne littattafan da za su sadar da zuciya da Allah subhanahu wataala wala ce fa inda ma takrau fi sahihain masalan a lokacin da mutum ya fara karatu a cikin littafin sahihain littafin bukhari da muslim tash'ur annaka ta'ishu fi ajwa'il asr al-awwal ma'a rasul zaka dinga jin kaman kana rayu ne kana rayuwa ne a zamanin farko tare da manzon Allah wa ma'a sahaba kuma tare da sahabban manzon Allah wa tata'arrad lin nafahat imaniyya zaka dinga samu ruhin imani min siratihim daga tarihinsu wa da kuma rayuwarsu wa tilkal ahdath allati jarat fi asrin da kuma wadannan abubuwa da suka faru a zamanin manzo Allah da sahabban manzo Allah ya kawo baitin wani malami yace ahlul hadith hum ahlur rasul mutane hadisi sune mutane manzo Allah wa in lam yashabu nafsahu koda ita cewa ba su yi tarayya da zati manzo Allah ba ba su rayu a zamanin manzo Allah ba yace anfasahu sahihu sai dai kuma sun rayu tare da halayen manza Allah tare da yanayin rayuwarsa suna karanta littattafan hadisi sun ga yadda manza Allah yake abubuwansa suna koyi da manza Allah sai zama to su ne mutane manza Allah duk da cewa ba su rayu a tare da zati manza Allah ba malaka wa hadha sabab wannan sababin da muke bayani akai wato wa huwa al-ibtiadu an al-kutub al-imani al-imaniya wato muke zama to yayi nisa daga littattafan imani wannan matsalan yace asaruhu badiya ala ulaika allazina yadrusuna dirasa la alaqata laha bil islam wato tasirin wannan abun a bayyane yake akan waɗannan waɗancan mutanen da suke karatu irin karatukan da ba su da alaka da musulunci kal falsafa kamar masu karatun falsafanci philosophy wa ilmun nafs da kuma masu karatun ilmun nafs shine psychology wal ijtima ijtima shine sociology da yadda wa gairuha min al-mawdu'at da kuma wannan cisu da kuma daga kwasa-kwasai allati sigar bi ma'azan an islam wanda an kirkiro su ne ba tare da wani lura da musulunci ba waɗannan kwasa-kwasai sociology ko psychology ko philosophy ko anthropology da makamantin su waɗannan kwasa-kwasan tabbas idan mutum na karanta su ba shi kuma da ilimin addini za su yi masa mummunan tasiri a yi mani ba shi yasa ko a makarantu mu a jami'on yanzu na in ka je department na sociology ko department na na political science ma misali ko ko ko, ko na psychology za ka samu malaman sun to ana kiran su mene free thinker su ce ba ruwansu da addini ko ba ka bane za su ce ba ruwansu da addini ba su a kiristanci ba su a musulunci ba ruwansu da musulmai da da kafira a cikin su lokacin da nike ibiyo akwai malamin mu wanda yake haka musulmi ne amma kuma baya sallah baya azumi ba ruwansu da wani magana addini amma kuma sunan shi sunan musulmi ba wani abu bane irin wannan abubuwan karatun da ya yi ne shi ne yake masa tasiri saboda mai ba shi da ilimin addini yana ba ta gane zai zo misali yana karanta maganar kalma kuna jin kalma ko kalma yana cewa mene religion is the opium of the masses ce addini kamar wani abu ne na giya da ake ba wato ga magarin mutane su sha to amma kuma idan mutum yana da ilimin addini ya hada tare da wannan ilimin sociology misali ko na psychology zai kara samun yakini akan addininsa kuma zai kara kore wajen yadda zai tattauna da kafi ina wata gane so da misali a lokacin da mutum ya karanta in ka fahimci karatun da kyau su kansu su shine rashin fahimtar abu yadda ya kamata misali kalmar ya ce religion is the opium of the mass. addini kamar wani abu ne na giya da maganin mutane suke sha me yasa yayi wannan magana in ka koma tarihi wannan magana kalmas yi wannan magana ne saboda me a zamanin sa na farko kalmas yayi fama da talauci sosai a rayuwarsa ba shi da komai sannan kuma masu kudi a lokacin suna ta zalintan talakawa suna zalinta su suna ce masu suna sa su aiki suna biyan su albashi kadan sai su ce masu kakku damu ladan ku na wurin Allah suna haka ne domin kada talakawa su yi menene su yi musu tawaye sai su ci gaba da masu aiki da cewa in su mutu za samu wani lada wurin Allah to amma kuma wani addini ne kalmas yake magana a kai wannan zamani addinin kristanci ne kalmas asali bai masa musulunci ba rayuwarsa ina fata mu gane a irin ba wani lokacin babu musulunci fata fata addini ne na catholic shine yake magana kai su ne suke azabtar da mutane suna zaluntar su suna ce musu ladan suna wurin Allah ina ta bukata saboda haka idan ka fahimci maganganun da aka yi waɗannan kwasa-kwasan da kyau za ka san cewa ba su da alaka ba wai suna zargin musulunci ba ne yawanci addini da suke zargi addini kiristanci ne ba na musulunci ba ne waɗannan mutane eh, masu filosofi eh, da inda sun sa addini da kila duka za su musulunta saboda suna san neman wani hanya daban na rayuwa wanda ba na kiristanci ba amma ba su samu ba a wannan lokacin sai su ci gaba a haka alakul kulli abin nake nufi karanta waɗannan kwasa-kwasai ba tare da ilimin addini ba zai ma mutum mummunan tasiri dan mutum kuma ya san addininsa da kyau to waɗannan kwasa kwasai za su kara taimaka masa wajen iya tattaunawa da kafirai ya yi ikna'in su su karbi musulunci na'am sai kuma wani yace wa kaza man ya'shiku qira'at al-qasas al khayaliyah haka na kuma mutumin da yake sha'awa ya dinga karanta labarai na tsatsuniya wa qasasul hub da kuma labarin soyayya wal da kuma na sha'awa idan mutum yana karanta waɗannan abubuwa su ma za su raunana masa imani akwai jaridu ko kuma majallu da aka yi akan labarai na tatsuniya ko kuma na labarai na soyayya idan mutum yana karanta waɗannan abubuwa za su dinga rage masa imani ce wa hawahu tatba'u al akhbar ghayr nafiya min as zaka samu son zuciyarsa na bibiyan labarai waɗanda ba su da amfani daga jaridu wal majallat da kuma majallu wal muzakkira da kuma karanta littattafai wa gairuwa da kuma wannan cinta wal ihtimamu biha sai zama to ya fi ba da himma kan waɗannan abubuwa wal mudawamatu ala mutaba'atiha da kuma yadda wani wajen bibiyar irin waɗannan abubuwa duk wannan zai rauna na masa imaninsa طيب abu na gaba yace wa minha daga cikin da ke jawo raunin imani wujudul insan al-muslim fi wasatin ya'ujj bil ma'asi shine samun mutum musulmi a tsakiyar mutane da suke yawan sabon Allah in kana rayuwa a anguwa ko a gari da mutane kawai ba abin da suke yi in ba sabon Allah ba to komin imanika a hankalin imanika ma zai ragu Yadda a irin waɗannan wuraren wanda ce fa haza yatabaha bi ha, Za ka samu wannan yana alfahari da wani zunubin da ya aikata wa akhar yatanarram yatanarra yatarannam bi alhanin agniyatin wa kalimatiha wannan kuma yana raira sautin waƙoƙi da kalimomin wa salis yudakhil ga mutum na uku shi kuma sigari kawai yake sha wa rabi yabsut majallatan majina ga mutum na hudu shi kuma ba abin da yake yi sai dai kawai ya shimfita majallu na rashin kunya na alfasha wa khamis lisanuhu muntalik bil la'an ga mutum na biyar shi kuma harshensa a sake yake da tsinuwa wa sabab wa shatan da kuma zage-zage wa haka da in kana rayuwa a irin anguwa da ba abin da ake yi sai irin waɗannan abubuwa dole imanin ka zai rabu yace ce qil wal qal sannan kuma amma abin da ya shafi al qil Wani qal wani yace wani yace wal Walgiba, da kuma yi da mutane maganganun mutane wannan nima da kuma annanimanci ka dauki magana wannan ka je ka gama wannan ka dauki ka dauki nashi ka zo ka gama shi dan ka fata halaka tsakanin su wannan shi ne annanima wa akhbarul mubariyat da kuma labarin kwallo menene Champions League wa mimma la yuhsa kaza wannan kuma yawan su ma ba zai kirgu ba a cikin mutane idan ana yin waɗannan abubuwa kana rayuwa a cikin mutane masu yin wannan to wannan dole kawai imani ka zai zai dinga raguwa yace wa badul awsa la tuzakkir illa bid dunya wasu mutane kuma idan kana tsakiyar su ba za su tunatar da kai da komai ba a fati abubuwan duniya kama huwa alhal fi kathir min almajalis nas kamar da yake faruwa a yau a yawan a yawanci majalisan na mutane wa makatibihim al da kuma ofisoshin su a yau fa ahadithu tijara maganganu akan kasuwanci wal wazifa kuma maganganu akan aikin office wal amwal maganganu akan kudi da dukiya wal istithmarat maganganu akan hannun jari a kamfanoni wal mushkilatul amal da kuma matsalolin aiki wal alawat magana alawa a aikin su watarkiyat maganan promotion wal intidabat maganan tura su aiki a wani wuri wa gaira da kuma wani cinta tahtallu sadara irin waɗannan maganganu su ne kan gaba a maganganun su fi intimamat kadimnal a wato a da yawa daga cikin mutane wa a hadisin da kuma maganganun wannan kawai shine zance su in kana tare da su ba zai maka magana ka allah qala rasul ba sai da ce maka yau shekara gaza gana kaza ba biya mu allowance kaza ba yi mu promotion ba kaza ga musulmin da muke bukata a office ba za ka taba jin wani magana na addini ko ci gaban addini ko matsalolin addini ba sai da waɗannan maganganu na duniya kawai ita wa ammal buyut sannan kuma da muka dawo bangaren abubuwan da ke faruwa a cikin gidaje waɗannan abubuwa ai da ke faruwa a ofis ne yanzu bangaren gidaje kuma yace fa haddith wala haraj ka fada duk abin da za ka fada babu laifi mana abubuwan da ke faruwa a gida kawai ba shi ma ba zai iya kirga su ba yace haitu abba ma sai da za ka samu manyan manyan zunubai wal umur al munkarat da kuma manya-manyan abubuwan kyama a addini mimma yunda lahu jabil muslim irin abubuwan da zai sa goshin musulmi ya zubar da gumi wa ya tasadda'ul qalb kuma zuciyarsa ya tsage shine abubuwan da zaka samu a gidajen mutane fal agani al majina ka samu waƙoƙi na alfasha wal aflam as da kuma fina-finai na rashin kunya wal ikhtilat al muharram da kuma cudanya wanda Allah ya haramta kaga mutum gidansa kaninsa zai shiga ga matansa babu hijabi bai damu ba za ka samu sun cunda a cakure suke kawa cikin gidan babu wani lura da iyakoki na shari'a wa gairu zalika da kuma wannan cin haka mimma tamtali bihi buyutul muslimin daga cikin abubuwan da gidajen musulmai a cike take da irin waɗannan abubuwa fa mithl hadhihi albi'at idan mutum yana cikin irin wannan environment din to tusabu fiha alqulub almarad dole zukata mutane zai kamu da cuta wa tusbihu qasiya wala shak babu shaka zukata su za su zama to sun kashe. na'am wa minha daga cikin wanda ke jawo raunin imani al-igraqu fil inshigal bid dunya mutum ya zama ya nitse wajen shagaltuwa da duniya hatta yusbihu al-qalb abdan har zuciyarsa ya zama to bawa ga duniya wal rasul yaqul al hal manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'isa abdud dinar manzo yace bawan dinari ya halaka wata isa abdul dirham haka da kuma bawan dirhami wato azurfa kenan ya halaka wa ya kula alaihi salatu wassalam haka nan manzala kuma yana cewa inna ma yakfi ahadukum ma kana fi dunya mithlu zadir raki yace ya ishi da daga cikin ku matuka yana duniya ya ishe shi kwatankwacin guzirin matafi wato kwatankwacin guzirin matafi ya ishe ka kai rayu da shi shi yasa manzala ke cewa kun fi duniya ka annaka garib au abir sabi ka kasance a cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma kamar kai matafi ne kakka damu da tara abubuwan duniya ya'ani ashew al-yasir ma'ana abu kadan alladhi yubligu yuballighu al wanda zai isar da kai zuwa ga manufanka manufanka shine samu yarda Allah shine samu aljanna shine samu wato neman Allah cikin kabari da kuma a ranar tashin kiyama saboda haka ka tara gwargwadon abin da zai ishe ka ka rayu domin ka yi aiki domin ka samu wannan manufan yace wa hadhihi zahira wannan matsalan da muke magana akai wadihatun fi hadhihi ayyam a bayyana take a zamanin mu yana yanzu allati amma fiha at-tam'u al-madi wannan zamanin da kodayin abu wato kwadayin abubuwan duniya ya ya game ko ina wal jashaw fil izdiyad min hutami dunya da kuma kwadayin mutun ya dinga ka tara ya tara abubuwan na duniya yace wasara an-nasu wara a tijarat mutane sun koma suna gudu suna bin bayan kasuwanci wal sina'at da kuma wato ayyukan masana'antu wal musahamat da kuma samu hannun jari a kamfanoni wa hadha misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa da suke faruwa suna gaddanta magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla qala manzo Allah ce Allah madaukakin sarki yana cewa wato wannan hadisi hadisi kudusi ne qala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna anzalna almala mala, ce lalle mun saukar da dukiya kudi dan me li iqamat sala domin mutane su sai da sallah wa Isa zakat kuma mutane su ba da zaka wannan shine amfani saukar da dukiya ga mutane su yi amfani da shi su ci abinci mai kyau su samu karfi da za su yi salla da kuma su ba da sadaka su ba da Ya yace walau kana libna adam wadi la ahabba an yakuna ilayhi sani da dan adam yana da rafi a cike da zinari to zai so a ce yana da wani rafi kuma na biyu walau kana lahu wadiyan da ce yana da rafi cike da zinari guda biyu la ahabba an yakuna ilayhi masali zai so a ce yana da rafi kuma na uku Allah ce wala yamla'u jawfa ibnu adam illa turab babu abin da zai cike cikin dan adam sai kasa ba zai daina wannan buri ba sai ranar da aka shiga da shi cikin kabarinsa Allah ce summa yatubu Allahu ala man taba sannan kuma Allah zai yi tuba ga wanda ya nemi tubansa abu na shida daga cikin wanda ke jawo raunin imani malaka wa min al asbab aidan al inshigalu bil mal mutum ya shagaltu da dukiya wa zauja da kuma mata wal aula da kuma yaranta ya kullahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala na cewa Allah ce wa'lamu ku annama annama amwalukum wa auladukum fitna ku san cewa dukiyanku da ‘ya'yanku fitina ce gare ku. Allah su wata kuma yana cewa zuyyina linnas ce an kawata ma mutane hubbu shahawa son abubuwan shahawa minan nisa daga mata walbani, bani da kuma yara wal qanatiril mukantara da kuma dukiya mai yawa abubuwan tarawa mina zahab na zinari wal da kuma azarfa wal khayl musawwama da kuma dawakai dawaki eh, da aka da aka musu kiwo wal an'am da kuma dabbobin gida wal har da kuma ah, wato amfanin gona Allah ce zalika mata'ul hayati dunya wadannan abubuwa abubuwa ne na jin dadi rayuwar duniya wallahu wallahu indahu husnul ma'ab shi kuma Allah a wurinsa kyakkyawan makoma take malai wa wa ma'ana al aya ma'anan wannan aya ita ce anna hubba hadhihi al-ashya shine cewa son waɗannan abubuwa wa fi muqaddimatiha an-nisa abu na gaba daga cikin wanda Allah ya ambata shine menene shine mata wal banun da kuma yara idza kana muqaddaman ala ta'atla idan mutum ya gabatar da waɗannan abubuwa idan ka fifita su akan biyayya ga Allah wa rasuli kuma biyayya ga manzon Allah fa innahu mustaqbahum to zai zama to abu mara kyau mazmumu sahibi ma abucin irin wanda zai zama to abun zargi a shari'a amma idza kana hubbu zalika amma da zamto yana son wadannan abubuwa ala wajhi ash-shari yana son su bisa ga wato fiskokin su na shari'a al-mu'inu ala ta'atillah wadanda mana yana amfani da su ya taimake shi a bisa ga biyayya ga Allah fa huwa mahmud wannan abu ne na yabo wa mamduhun sahibihi kuma ma abokin irin wannan zai zama to abun yabo a shari'a wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wa tif te Allah ya ya halice ni ya sani ina son mata da kuma tularka wa ju'ila qurrata aini fi salat amma kuma Allah ya sanya sanyi idanuna a cikin me a cikin sallah kenan son mata da tularka da manzo yake bai hana shi bauta ga Allah subhanahu wataala ba ina fata mun gani sai ce wa kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane yansaku wara az za ka same shi yana gudu bayan matansa Filmu muharamat yana binta a cikin abubuwan da yake haramu kana son abu mai haramu saboda soyayyanta sai je mata haka ko da ko haramu ne waju'ila yace same shi yana gudu bayan yaransa shagila an ta'atillah yana bibiyan al'amuran yaransa ya shagaltu daga biyayya ga Allah wa qad nabi sallallahu alaihi wasallam alhali manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu mufsinatun wanzu a laifin ɗa yaro yana sa yana sa mutum ne mufsinatun yana sa mutum bakin ciki yana sa mutum damuwa majibanatun yana sa mutum ya zama to matsoroci majihalatun yana sa mutum ya zama to jahili mabukhalatun yana sa mutum ya zama to marawaci ta yaya malam zai bayani yake kaunuhu mabukhalatun da manzo ce da yana sa mutum ya zama to marawaci ta yaya yace idza arada al-insan an yunfika fi sabilillah idan mutum yana da kudi yana so ya ciyar fi sabilillah zakarahu shaytan bi auladi sai shaytan yazo ya tunatar da shi da yaransa wa yaqulu sai mutumin sai irin wannan mutumin sai ya ce auladi ahaqqu bil mal sai ce yarana sun fi cancanta ga wannan kudin ubkihi lahum zan ajiye musu wannan kudin yahtajunahu min ba'di suna da bukatan wannan kudin bayan na mutu sai ya ajiye ba zai ciyar da shi ba fi sabilillah sai ya tara ma yaransa wannan kuma shi abin da yake faruwa duk wannan handama da ake tara dukiya masu tara me yasa suke tarawa saboda yaran su ko ba bane su tara kuma su bar yara in su mutu yara kuma su zo kuma suna abubuwa na barna da da waɗannan kuɗi tunda ba su sha wahala ba ba su sai aka yi ma aka tara waɗannan dukiyan ba babu albarka ciki yace fa ya yabkhalu an al-infaq fi sabilillah irin wannan mutum sai ya zamanto yana rowa gabanin ciyarwa a fi sabilillah wa qawluhu majmadatun kuma da manzala yace eh, yara suna sa mutum ya zama to matsoroci me yake nufi da haka yace ai idza arada idza arada rajul an ya an yujahida fi sabilillah idan mutum yana so ya fita ya fita jihadi fi sabilillah ya tihi shaitan shaitan zai zo wurinsa a lokacin fa yankulu sai ya ce masa tuktal in ka fita jihadi za a kashe ka wata mut za ka mutu fa yusbihu al-auladu diya'an yatama yaranka za su zama to wulakantacce ya ta masu zama to marayu ba wanda zai kula da su fa ya udu an kuruj lil irin wannan mutum sai ya zauna sai ya kiki zuwa jihad sai zama to makuruj wa qawluhu majhalatun da manzo yake yara suna sa mutum ya zama to jahili ne yake nufi yace ai ab an yara za su da ubansu daga neman ilimi wa sa'i fi tahsili da kuma yin kokari wajen samun ilimi wa hudur majalisihi ko kuma ya halarci majalisin ilimi wa kiratu kutubi ko kuma ya yi karatu cikin littattafan ilimi wa kauluhu muhsinatu da manzala kuma yace yara za su sa mutum ya zama to za su sa shi cikin damuwa me yake nufi yake ai idan marida mana idan yaron yayi rashin lafiya hazina alai ubansa kuma zai shiga damuwa zai shiga bakin ciki saboda haka wa idan talaba alwaladu shay'an idan yaron kuma ya nemi wani abu a wurinsa la yake alai al-ab wanda uban ba shi da iko akan wannan abun hazin al-ab sai uban kuma ya shiga cikin damuwa so da ɗansa ya nemi wani ba wurta ba shi da shi kuma bai ji daɗi ba sai ya shiga cikin damuwa yace wa idza kabura idan yaron yayi girma wa akka ya zo kuma yana ma babansa rashin biyayya fa zalika al-huzn ad-da'im wannan ma shine zai jawo masa bakin ciki mai dawwama walham da kuma damuwa wal lazim kuma lazim ne dole ne ya samu kasa cikin wannan lamari saboda haka wannan shine yanda yaran suke sa iyaye su zama to wato masu rowa masu tsoro da kuma jahilai da kuma suna cikin damuwa malaki wa al-maqsud tarku zawaj wal injab malaki ba wai ina nufi mutum ya bar yin aure ko ya bar yin eh, haihuwa ba ba haka ake nufi ba wala tarku tarbiyatul aulad ko kuma ya bar tarbiyyar da yaransa wa innamal maqsud at-tahdhir min al-inshigal ma'ahu bil muharramat malaka abun nufi kawai shine gargadi kada mutum ya shagaltuwa da waɗannan mutane ya tufa shi ya shiga cikin abubuwa na haramu sai ce amma fitnatul mal sannan kuma abin da ya shafi fitinan dukiya fa yaqulu alayhi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li kulli ummatin fitna kowace al'umma akwai abun da aka fitna aka da ita wa fitnatu ummati almal Fitina al'umma ta kuma shine me ne kudi dukiya malati wal hirs ala almal ashaddu ifsadan lid-dini min az-zib alladhi tasallata ala zarib zaribatul ganam ala zaribatul ganam yace al hirsu ala wadai akan tarar dukiya ashaddu ifsadan litin wannan lamarin ya fi tsananin bata addinin mutum fiye da me fiye da aziz menene aziz ha kerkeci ko ko san ha kura ba kura bane ba kura bane kerkeci kerkeci ko san ko na yawa da turanci ana kira shi wall wo ina wall ba ina wo yawa aga wannan abu yace allazi tasallata ala zaribatul ganam idan aka sake shi akan garke na dabbobi wani irin barna kuke tunani zai yi kuma jona mu kusa ai zai idan ya shiga garke na na dabbobin kamar raguna ko menene haka kan sake irin wannan abu a cikin su kagan zai kashe na kashewa kuma zai rauna na wannan a cikin su ba irin wannan barnan da wannan kirkici zai yi akan dabbobi wato barnan da kodayin dukiya zai yi maka addini ka ya fi barnan da wannan kirkici zai yi akan garke na dabbobi Mun fahimci wannan wani yawa wannan shine abin da malaki yace wa hadha ma'ana qawli nabi sallallahu wannan shine ma'anar fadi manzo sallallahu alaihi wasallam mazdi ibani ja'iani ursila fi ganami bi afsadin laha min hirsil mari alal mal wa sharaf lidini wannan shine ma'anar wannan hadisi bayan da muka yanzu na shine wannan wannan hadisi da ce mazi ibani wato kerkeci guda biyu ja'i'an waɗanda suke cikin tsananin yunwa ursila fi ganami wanda aka sake su a cikin dabbobi bi afsadillah barnan da za su yi mata da fi barnan da min hirsil mar'i alal mal barnan da kodayin mutum akan dukiya zai yi masa wa sharaf da kuma kodayin akan daukaka zai yi masa litini ga addini sa ba no yace walizalika shi yasa hasan nabi ala akhdhil kifaya sai manzo sallallahu ya kwadatar da mu da mutum ya ya riki abinda zai ishe shi kawai na dukiya duna tawassu ba tare da ya fada da wajen tara dukiya ba yushgil an Zikila wanda zai shagaltar da shi daga tunawa da Allah subhanahu wataala wa qala rasulullah sai manzo sallallahu yana cewa inna ma yasika min jam'il mal qadim ya ishe ka daga abubuwan da zaka tara na dukiya qadim ne maka hidima wa markab da kuma abun hawa fi sabilillah wanda zaka fita fi jihadi da shi yace wa qad tahaddada nabi sallallahu alaihi wasallam min jamil amwal manzo Allah yayi gargadi akan masu tara dukiya da yawa illa ahlu sadaqa sai da wanda ya tara dukiya domin yayi sadaka da ita wannan kawai shine manzo Allah ya fita amma wanda zai tara dukiya saboda kawai jin dadin rayuwar duniya da irin wannan yana cikin hatsari manzo Allah ya masa gargadi fa kala manzo Allah yana cewa wailun lil muktirin yanzu ne ce bone ya tabbata ga masu tara dukiya da yawa illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda ya aikata qala na bil mali fa'ala sai wanda ya aikata da dukiyansa haka da haka da haka da haka da yake nufi da haka eh, yake arba'un manzo Allah ya fada haka so gudu an yamini ta bangaren sa, wa an shimali da sa, wa min qudamihi da kuma gabansa wa min wa min wara da kuma bayan sa. abin da yake nufi shine me yace ya'ani fi abuwa bi sadaka mana wanda ya ciyar da dukiyarsa haka za wa haka za wa haka za wa wujuhul bir mana ya ciyar da dukiyarsa ta fuskoki daban-daban na ayyukan alkhairi irin wannan shine a gone bai tabbata gare shi ba amma wanda ya tara dukiya da abubuwan jin dadin rayuwa kawai to wannan ana ji masa tsoro wannan abun zai iya halakar da sharan tashi kiyama kuma tabbas zai raunana imani amsa na ko na da lokaci sai za mu tsara insha Allah abin da muka karanta dai Allah ba mu ladan sa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da akwai masu tambaya da biyu uku za mu amsa kafin sallah akwai tambaya ɗan ba ana tambaya ai sai malami da baka wajen ba za ka ma nafiya ne ma nafiya ne ana ki ma'an nafiya ne wanda za ta shiga da wani bayani wani larabci kenan <laughs> a ne ma nafiya ne ma nafiya kuma na kashi mal ijaziya mal ijaziya yana aiki samun al'amalin laisa a ganin sai zama to ترفع ترفع المبتدا آه، وتنصب الخبر ايسا زيبان دين يازو دا علي سوى دا مصنع لين والمصنع يرفع بالالي ينصب ويجر بالياء زيبان اسمه ما المجازية وانا هذا شيء صار تقول له بعد ما هو بقعد وانا بعد تسمع وانا بعد ايوه من كتب ايوه بسم الله نعم Ba kuma insha Allah za mu zo, za mu zo idan mu gama wannan yanzu za mu zo mu shiga ilaj, eh, maganin raunin imani, ina fata mu gane. Mun magana alamomin ta, wai magana yanzu muna cikin maganan abubuwan da ke jawo haka. In mun gama kuma za mu zo mu shiga ya mutum zai magance wannan matsaloli. Malam zai zai fada insha Allah. Honorable ya Eh hakuri bari bare je honorable. Thank

yana na da na matan yau ta ga ko matan ba ta nan yawa yawa yawa ka kyauta yawa wani <laughs> aya Eh, na'am wannan labarin da ya bada kawai ta duniyoyin shi daga amma babu wa wani hadisi ta kara ba kawai shi ya kirkiro abun sa ala shi ya kirkiro abun sa babu wani waka kuma wannan shine damuwar mutane wani lokaci sai mutum ya kirkiro abubuwa ya jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi ya manta cewa manzo ce man kaza ba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar Eh, ba sa tsoron wannan magana manzo Allah duk wanda yayi karya a kaina da gangan to ya sanadi mazaunin a cikin wutan jahannama karya akan manzo Allah ba karami hasari ba a addinin musulunci saboda haka ya kamata mutane su tsoron Allah eh wa Ewa, eh, ewa. Eh, Gamna masa wannan hadisi. Sai ce me? gara kan da zuwa tare da shi saboda irin waɗannan mutane suna suna fatar da mutane ne daga gan kuma ba kyau saboda haka babu wani hadisi da ya zo da wannan labarin da ya bada kamar da aya ina ina kyautu na masa zato yana nufin aya ne a cikin suratul isra waqti lahuma janaha dhulli min ar-rahma da wannan aya suke kafa hujja wani lokaci inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaga matsala da hausa wani sassauta masu fika fiki na na rahma da Allah yake ka sassauta wato wannan magana karin magana ne Allah kwatan yake bada na tsuntsu idan tsuntsu yana so ya ya rike 'ya'yansa ai zai saukar da faka bikinsa haka ya dan mai su haka saboda rahma ga ƴaƴan kunso ina fata muka ne to haka Allah subhanahu wataala yake so mu dan mu dan yi tawazu ga iyayenmu ina fata muka ne amma ba wai ayan tana nufi ku san musu ba saboda mai inda da ayan ke nufi kenan irin wannan umurnin da Allah ya ce mana mu yi ma iyayenmu Allah ya ce da manzan Allah ka yi haka da sahabanka ka kawo mu ayatin suratul naml suratul naml suratul shu'ara karshe wa akhfil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah ta manzo Allah waqfi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka sausata ikatinka ga waɗanda suka bi ka da cikin mu'minai ba mu kuma ganin da manzo Allah yana durgusa ma sahabansa ba ina wadan gane saboda da hakan shine ma'ana aya da manzo Allah ya ya fassara mana a aikace tunda Allah ya bashi umarni da yayi haka ga sahabansa saboda haka wannan ayan ba hujja ba ce akan duka ga iyaye ina fata mun gani. wallahu a'lam إيه، أيوة. نعم ورابع اها مجله مجله يبدو مجله uh, spreading magazines الماجنه magazines of uh, immoral magazines مجلونا الفاشا انا كرنتا انا بودي زي شي كده يا كرنتا مجلونا نا الفاشا نعم نعم na ambaci da guda biyu na ambaci addawu wa dawa الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاذ littafi ne ne ana kiran shi dawo dawa ana kiran shi aljawabul kafi duka duka sunan littafi cikin rafa alaikum dace assalamu alaikum warahmatullahi